ke lura da dukkan abin da ya shafi jarrabawa na makarantun mu na asabar da lahadi na ƙasa hafiz bala yusuf idris shi ma ga shi bayan haka akwai ɗaya daga cikin masu lura da wannan gida kuma babban darekta na yan agaji kuma ɗaya daga cikin manyan limaman na jima'a wato ustaz muhammad Rabi musa ina nan a zaune bayan haka to takwaranka yana nan a zaune ranke daɗe kamar yadda aka sama, kuma akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke jagororinmu wanda yake lura da harkar tsaro a ofishin malam wanda kuma ɗaya ne daga cikin jami'ai na wannan jam'iyya ɗan takararmu na sanata wanda kuma shi ne yake lura da harkar tsaro na farin kaya wato Salin alhaji shafi'u ya kofi wannan gashi nan shi ma duk da ya taho a tawagarka amma nan gida ne za mu fara gabatar da shi muna fata allah ya bada nasara sannan akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma 'yan agaji a can waje wanda duka kowa yana da burin ya ga zuwanka kamar yadda aka sanar tun da aka ganka a masallaci an sani mai yiwa akwai motsin la'alla za ka ziyarci fadilatul shai haka muna fata wannan tattaunawa da za a yi Allah ya sanya mata albarka kuma abin da kuka nufa yake gabanku muna fata Allah subhanahu wata'ala ya muku jagora inda kuka zo lafiya in kun kammala kuka tashi komawa gida Allah ya isar da ku zuwa ga iyalan ku lafiya Allah ya muku rakiya na sani kamar inda ke girma his excellency ya fara bayanin in ma za mu ji wayanda aka taho da su domin in mun gan su yan uwa ne mu kara fahimtar juna da su gaba daya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 tarayyar najeriya sun fitar wani jam'iyya injiniya dr rabi musafin kuso sakataren kwamitin da tijai injiniya zuwa da nabima shauran yan uwa da suke nan gurin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga gurguje gabatarwar a karan kallawa ga jagoranmu jagoran jam'iyyar nnpp na kasa baki daya injiniya da dr rabi sabon kusa kusa da kai ya ɗaya daga cikin dattijanmu kuma ɗaya daga cikin manyan dattijan siyasa na ƙasar nan injiniya buba galadima shi ma gashi nan a kusa da shi da gefensa akwai malam sunusi sirajin tsohon shugaban karamar hukuma ne kuma tsohon sakataren shirye-shirye na jam'iyyar apc da pdp a jihar da gefensa akwai malam kuma wanda shugaba ne da su na wannan na akwai malam ruwan kan kasuwa ne kuma ruwan masallacin amurera a nan cikin garin shi ne shugaban kwankwasiya na jihar plateau dan gefe na kamar yadda jagora ya riga ya gabatar a ɗan takararmu na gamna barista alfred wanda kamar yadda aka sani mutumin mangu ne yana harkokinsa da yana kasashen waje yana zaune a turai harkokin siyasa suka sa ya dawo yana da harkokinsa na kasuwanci a abuja sai ban san sa malam ya ɗaura ke malam ismail manguba shi ma dai ɗan cikin gida ne malam ismail mangu yana cikin tawagar jagora kuma yana cikin malaman da suke ba da jagoranci cikin wannan tafiya ta nnpp a ƙasa da jihohi da tafiya Dan ƙasa akwai eh, abokan tafiya da muka to da su wannan shehu anwar Dan kasuwa ne shi ma ya taho cikin masoya da suka yi rakiya da kasuwa ne masana'antu a jihar kano yana da masana'antu da yake sarrafa abubuwa na kayan abinci sai kuma sakataren ko shugaban matasa na jami'ar nnpp na jihar kano alhaji awolu abdulkadir da ke walakabi da hasken dala waɗannan abubuwa sai lawal niko shi ma tsohon sakatare na jami'ar pdp kuma malam Muhammad Sadi ya san gabatarwa malam malam Sadis shine shugaban ko wakilin wannan jam'iyya na ƙasa daga wannan jiha ta Plateau yana daga cikin dattabai na jam'iyya national ex officio da aka ɗauka daga wannan jiha ta Plateau yana wakilta al'umma wannan jiha ga ɗan takararmu na jos northwest na majalisa injiniya ibrahim injiniya ibrahim to a gurguje dai wannan shi ne sai masoya kuma da 'yan jarida da muka taho da su ga awolu ga sai layi ɗan gala waɗannan ne tawagar da muke tafiya da su kuma muna godiya da dama da aka bayar mu zo mu gaishe ka kuma cikin ikon allah jagoran mai gaisa da kai muna fatan alkhairi muna fatan wannan zama da za a yi allah sa yana cikin babban tarihi ko cikin manyan tarihunan mu na yawon da muke na siyasa da neman goyon baya a wannan ƙasa ta mu albarka to so shi mai magana sai ni magana suna na comrade aminu abdulsalam gwarzo a halin yanzu ni ne dan takara na mataimakin gwamna na jihar kano karkashin wannan jam'iyya ta mu ta nnpp kuma ni ne nake kaiwa da kawa akan zarafukan da suka shafi wannan jihar ta plateau bangaren wannan tafiya ta jam'iyyar nnpp da kwankwasiya salamu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 a madadina da duka al'umma da muka zo da su na son godewa malam godewa dukkanin jama'a da suke wannan guri musamman ganin yadda malam ya zo ya karbi mu da kansa da kuma wannan muhimman mutane wanda da yawa dama manyan na riga na san su saboda muna godiya kwarai da gaske kamar da aka yi bayani mun zo wannan jiha ne domin mu zo mu buɗe ofisoshi kuma mu tattauna da shugabanni na jama'iyya da 'yan takara da sauran manyan mutane amma shigowa wannan jiha ba za ta yi wa a shigo ta a tafi ba a zo an gama nan a gida an gaishe shi an nemi addu'arsa an nemi goyon bayansa da dama shekara da shekaru muke tare da malam kuma kullum kwanan duniya muna alfahari da shi muna jin daɗi kwarai da gaske irin yadda yake tafiyar da al'amura na koyarwa ta al'umma da limanci da sauran abubuwa yadda ƙasa za ta zauna lafiya yadda kuma za a yada ilimi a wannan jiha ta plateau da ma najeriya ga baki daya sau da aka mun gode allah da ya wannan dama muka zo a wannan gida kuma ta wannan tafiya dama dama ce mu zaga daga abubuwa da suke a ƙasa mun zaga tun daga abuja mun taho a mota mun zo mun ga irin wannan hanya tun daga abuja har zuwa cikin garin jos hanyar babu kyau ba daɗi kuma yawanci ma hanyoyin duka haka suke musamman ma kuma wannan gida mun zo mun ga wannan gida daga inda ma a cikin rashin kyan ma zuwa wannan gida a cikin jos ɗin ma mun ga abubuwa wanda suke allah idan an samu dama za a gyara za a inganta yadda yake mala ya taho zai kwanciya su watakila ma yana wani nazari ya shigo gida ba tare da burinmu ne duka mu taimaka zan harkokin ilimi zan harkokin tsaro tattalin arzikin ƙasa kowa da inda halin ƙasa take ciki mutane da yawa a halin yanzu sun zama abin tausayi ko dai dalilin tsaron wanda a halin yanzu muna zaune ina Allah kaɗai san mutanen da suke hannun mutane waɗanda suka ɗauke su a daji a irin wannan lokaci na damuna babu ɗaki babu ruwan kwana yawanci a waje ƙarƙashin bishiya da cikin duwatsu wannan abubuwa ne wanda suke na takaici wanda muke ganin Allah yarda an samu dama za a gyara mu shine matasan nan yau mun ga matasa da za ta a garin nan masoya kuma wannan soyayya ba za ta yi ba dole sai da yadda ko da dai faɗa da baki ba to mu nema wani abu ne yau mun ji daɗi a masallaci musamman a cikin mu uku wanda muke musulmi wanda muke takara mala ya yi magana amma duka da ya faɗi tsakani kowane da kowa amma babban magana wacce muka ji daɗi shine malam ya ce a nemi masu amana ah, kuma ka san da an ce amana dama an san gidan amana a yi abubuwa ba saboda haka muna godiya tsarin da za kuma muna fatan allah ya ba mu nasarar wannan abin da muka sa a gaba domin mu inganta rayuwa al'umma a wannan jiha da ƙasa gabaki aka saboda haka madadinmu baki ɗaya muna godiya kwarai da gaske da malam da lokaci mu ya mu amma muna fata wannan zuwa da zama ginshiki wajen inganta danƙon zumunci da soyayya tsakaninmu da wannan gida mun gode jama'a assalamu alaikum zauna a a zauna shi da wani alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a kamar yadda kuka ji na bude jawabi na wannan matsaya mai albarka da yawa Allah mai girma da ɗaukaka yabo da godiya kuma dama ya yi alkawari wato wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ambaci ya rasu lokacin da ubangijin ku ya da kai duka ta'azzana ya ba da sanarwa mai ɗauke da bayanin cewa la'in shakartu wallahi ubangiji mai mana ni'imomin da sun fi gaban gidayawa yace idan kun gode la'azidan na kun wallahi zan kara muku da gaskiya muna daidai wani guri da za mu karewa allah godiya domin haɗuwa da masoyi na imani da musulunci yana daga cikin abubuwan da ke kwantar da hankali da farantawa mutum rai na ji daɗin halartar wannan jiha ta filato mai albarka jiharmu ta gadon gado wadda tana ɗaya daga cikin jihohin najeriya masu albarka wacce take cike da 'yan najeriya kusan daga kowane sashi har ana kiranta sami najeriya a turancin ingila nake zato cewa wata 'yar najeriya ce da kusan kowane wakili na kowace jama'a akwai sha'ana to jagora mai jajircewa irin injiniya dr Rabi musa kwankwaso tsohon gwamnan jihar filato kuma dattijo daga cikin dattijawan jihar kano dado a fulatan nake ta ɗauki hankali yawa wanda ba yau ne sabonmu da shi ba kuma sabon na haɗewar manufa ce a fagen imani da fagen damuwa da al'umma ta ci gaba ba tare da nuna bambanci ga wani ɗan adam don karancin dukiyarsa ko don bambancin imaninmu da nasa duk wannan ba don mu musulmi ne kuma alkur'ani allah ya ce wala jirimannakum shana'anu qaumin ala allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu kada ƙiyayyar wa'yansu mutane don ƙabila ko don bambancin addini ko bambancin samu ko fara fata ko baka ko gurin zama ya sa ku yi wa mutane adalci eh, ya iddido Allah ce ku yi wa kowa adalci ko a ƙarabin taɓa wannan shi ne mafi kusa da tsoron Allah da zai baiwa ɗan adam kyakkyawar rayuwar duniya da makoma lahira to gaskiya maganganu na fili da na masu zurfi to dr rabi musa kwankwaso abokin taunawa ta ne ah, na san ɗabi'unsa na a kusa ko nesa duk ɗan najeriya da ya ji an dannewa wa haƙi ba ruwansa da cewa daga kudu yake ko arewa ko gabar ko yamma sai ya yi tattaki ko lokacin yana gwamna ko yana sanata ko yana minista sai ya je ya tsaya a gurin saboda mahimmancin dan adam to gaskiya kewayawar irin a ƙasa to ana karantar da waɗanda tasu basirar ba ta kai haka ba to kaga ka mai kyau ce ni a gona da nake farin cikin zuwanka kuma da kama hannun mutane daban-daban don ciyar da su gaba na san wani lokacin da ka zo ka ɗauki matasa ka ce ku je ku koyo hata tuƙin jirgin sama ya ce in ku je dai ku tuna daga inda aka tura ku amma ko ina a duniya ku je ku yi aiki na faɗa wannan maganar shi ya gaya ah. kuma an san haka to wannan abin najeriya tana da buƙatar ta musamman 'yan uwan juna ne kuma allah ne ya zaɓa mana ƙasar mu riƙe junanmu da amana mu gina ɗan adam mu gina gurin zamansa iya ikonmu to na sani ba kai ɗaya ne ɗan siyasar da kake da wannan manufar ba don haka a cikin ku 'yan siyasar na da nawa da yawa to amma na faɗi nakan saboda likulli makamin makal wa likulli zamanin rijal duk gunda aka tsaya akwai magana da ita cancanta a yi ana kuma kowane zamani yana da mazajen da ya kamata su samu dama mm. to allah ka ɗora ma kan daidai wa daga ƙarshe ni nan ɗaya ne daga masu taɓuka wa'azi duk wanda ya zo sai na yi wa'azin to ni wa'azin da nake wa kaina nake wa mahalarta na tare da kai shine kamar yadda ya fito a hudu gobi na manzo alaihi salatu wasu da alayensa da sahabbarsa usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a ya jama'a ina yi muku wasici da tsoron Allah da saurari. a tsarin da'a tafiyan na gaba ga wanda yake bi don mu mutane ba za mu iya ci gaba da tsarin rayuwar 'ya'yan ɗinya kowa da dara ba akwai na gaba akwai wanda ake jagoranta wasam'i wa ta'a kuma mu zama muna da ɗa'a yanzu kai ne jagoran wannan tahowa kuma haularka ga sunan tana da buri iri-iri sun sanka kuma akwai manufar nan gaba ba mu san waye zai shugabancin wala Allah kai ne wala Allah wani ne amma dai a ƙasar ne amma mai muke nema adalcin nan daraja ɗan adam tattaro mutane a zauna tare da su shi Allah ne mu shi ne mahalicin sammai da ƙasai inda duk mutum yake da zama mallakar ubangiji ne ba ta wani Allah ba ba tsangwamar kowa ba cutar kowa so da na amfani da wannan damar nana ta magana alaramma ku da kuka rako shi Allah ya taimake ku da rubon amanarsa amin amin shi da kuka biyo shi Allah ya taimake shi da rubon amanarku amin amin ni da kuka zo waje na Allah ya taimake ni da rubon amanar al'ummanmu a fagen da ya bani dama in yi wa'azi amin gaba daya Allah ya mana karfin arzikin cika muna musulmi masu imani ya sa aljanna firdausu ce makoman mu gaba daya to wannan shine na maka barka da zuwa na fata yadda ka zo lafiya mu kammala lafiya ku koma lafiya amin kuma ba zai zama na cinye lokacin gabaki daya ba don ka yadda ka faɗa ko minti daya zai kana da abin da kake so ka gaya mu zai yi ina da wanda nake so in gaya maka kuma ciki ba a yi shi don tuwo kawai ba to wannan na samu wannan damar ka samu sai mi sannan sai a dawo sai mi addu'a sai sai raka ku الحمد لله Thank you. a'a ai ne ka toga gida a'a